This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk na tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Nake farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 31 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga fafutukar Najeriya ta neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. yana tabbatarwa duniya cewa a dubi irin abora wanda najeriya ta taka a kasashen duniya ba ma afirka kadai ba ka duba abin da ya faru a Kongo abin da ya faru a liberia za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli sannan idan mun buɗe mu na wayar tarho anjima muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi kan 'yan takarar shugaban kasar amurka wanda ke kammala bayyana manufofinsu a yakin neman zaɓe amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. An ci gaba da barin wuta a wurare daban-daban a gabar ta tsakiya a yau Alhamis inda aka kashe akalla mutum goma sha shida. An kashe mutane biyar a arewacin Isra'ila da jirage marasa matuka da aka harbo daga Lebanon. cikin mutanen da lamarin ya ritsa da su a isra'ila har da wani manomi da ma'aikata daga kasashen waje su hudu a cewar hukumomi labanan ta ce wani harin isra'ila ya kashe akalla mutum takwas cikinsu har da ma'aikatan lafiya a kudancin kasar sannan jami'an falasdini sun ce wani harin da isra'ila ta kai a yammacin kogin jordan ya kashe mutum uku sojojin isra'ila sun ce kuma sun yi nasarar kai hari kan wuraren adana makaman hezbollah da wasu sansanoninsu a siriya inda ta ce kungiyar mayakan ta fara ajiyar makamai a nan ba da jimawa ba tsakanin iyakar syria da lebanon don ta samu damar shigo da su cikin lebanon ma'aikata sun ci gaba da neman gawarwaki a cikin motocin da suka makale wato suka makale da gidajen da ruwa ya mamaye a ranar alhamis yayin da mutane suke kokarin ceto abin da za su iya daga gidajensu da suka lalace bayan mummunar ambaliyar da ta auku a kasar spaniya wadda ta laƙume rayuka 158 wanda aka tabbatar da mutuwar 155 a cikin wannan adadin a yankin gabashin valencia kawai an yi kicibis da abin ta da hankali cikin baraguzai da curin lakar da suke kwance cikin ruwa da ya kasance ibtila'i mafi muni da ya taba aukuwa a tarihin kasar barnar da ta biyo baya ta yi kama da wanda guguwar tsunami take haddasawa inda aka bar waɗanda suka tsallaka rijiya da baya da yunkurin sake farfado da rayuwarsu yayin da suke jimamin rashin makusantansu motoci suna jibgi a kan juna tumbakakkun bishiyoyi da turakun wutar lantarki da suka fadi da kayayyakin gida duk suna jibge cikin ruwa haɗe da laka a kan titi inda al'ummomi suke a valencia wani yanki wato da ke kudancin barcelona a gabar teku mediterranean kawayen Amurka na Turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar wanda duk dan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuransu ba. Sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House. Zaben na wato zaben na zuwa ne shekaru biyu da rabi tun bayan da rasha ta fara mamayar ta wato a ukraine wanda washington kaɗai ta bada kaso mafi girma na tallafi don kare kiev akwai ayar tambaya akan ko amurka za ta ci gaba da bada wannan tallafin idan trump ya yi nasara sannan wani irin goyon baya zai baiwa kawayen kungiyar neto baki daya akwai yiwuwar amurka za ta ci gaba da wannan tsarin da ake kai yanzu har idan mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ce ta yi nasara duk da cewa hamayyar jam'iyyar republican da karuwar gajiya da yakin da ake da yakin da ake yi tsakanin al'ummar amurka akwai damuwa a turai akan ko wannan tallafin da amurka take badawa zai dore muradin trump na dora karin haraji ga kawayen amurka shi ma batu ne da ya haifar da damuwa a turai wacce take fama da tattalin arziki mai tafiyar hawainiya sai dai ba batun yiwuwar trump ya sake shugabancin amurka a karo na biyu ne kawai yake sa su damuwa a kan irin mawuyacin halin da za su iya tsintar kansu a ciki ba. Gwamnan yankin Arewa maso gabashin yankin Kharkiv da ke Ukraine yau Alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da Rasha ta kai wani harin mizal da ya afka wani gida da mutane ke zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha ya afka wani gini mai hawa tara. Zelensky ya jaddada kiran da yake yi na buƙatar ƙarin tallafi don ukraine ta ci gaba da kare kanta sakataren tsaron amurka lloyd austin da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kim, yong hyun a ranar laraba sun buƙaci koriya ta arewa ta janye dakarunta da akalla sun kai dubu goma daga rasha lamarin da duk kasashen biyu suka yi amanna cewa suna shirin tallafawa rasha ne a yakinta da ukraine I call upon them to cease their potentially destabilizing Uh, ya ce ina kira gare su da su uh, daina abin da suke yi wanda zai iya bata zamantakewa a duk uh, yankunan indiya da pacific wanda yanzu ya hada da al'amuran turai sannan kamar abokina na wato abokin aiki na minista kim da ke tare da ni ina kira gare su da su janye dakarunsu daga rasha domin akwai yiwuwar kasancewarsu a nan ya dada tasiri akan ci gaban rikicin ko kuma rikicin ya dada bazuwa har idan suka ci gaba. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga fafutukar Najeriya ta neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tugar shine ya bayyana haka. 'yan kwanaki gabanin ranar babban zaben shugaban kasar na amurka a ranar talata mai zuwa wakilin mu abuja nasiru adamu alhikaya na dauke da karin bayani Tugga sanarwa ya bayyana cewa shugaba Biden ya nuna aniyar marawa Najeriya baya ta samu kujerar mai muhimmanci yayin zanta ta wayar tarho da shugaba Bola Tinubu. Don karfafa hakan ma Tugga ya kara da cewa shugaba Biden ya ce Afirka ta cancanci samun kujerun dindindin guda biyu a kwamitin tsaron. The Security Council should be expanded in the permanent and non-permanent member categories to reflect the diversity and plurality of the world. yanzu za a tuna taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 79 mataimakin shugaban najeriya kashin shatima ya buƙaci faɗaɗa kwamitin sulhun don samawa afirka gurbin dindindin a nan tsohon jakadan najeriya a trinidad da tobago hassan jika ardo ya ce najeriya za ta yi tasiri ga wakiltar kasashen afirka matukar ta samu wannan damar saboda ai shi mataimakin shugaban kasa idan ka dubi bayanan da yi a wannan lokacin yana tabbatarwa duniya cewa a dubi irin aborawan da najeriya ta haka a kasashen duniya ba ma afirka kaɗai ba ka duba abin da ya faru a congo abin da ya faru a liberia abin da ya faru a sierra leone abin da ya faru a kasashe daban-daban a yankin afirka sannan kuma har ita Europe akwai inda Najeriya take tura sojoji saboda taimakawa sojojin duniya wanda eh, ake kokari a tabbatar da zaman lafiya saboda haka abin da shi mataimakin shugaban kasa ya faɗa wannan shi ne muradin Najeriya da kuma abin da Amerika ma ta yi a baya har ta kasance inda take dinna da sauran kasashen da suke eh, eh, da nesa dinki dinna da dindindin din abin da suka dinga yi kenan saboda haka wannan yana da kyau gaskiya magana Najeriya ta cancanci cewa an ba ta kujera na dindindin a majalisar dinki duniya saboda zai taimaka wa ita majalisar karan kanta kuma zai taimaka wa duniya kuma musamman ma nahiyar Afirka zai taimaka mana kwarai da gaske. Najeriya dai na bugun kirji da irin daukin dawo da zaman lafiya da ta bayar a wasu ƙasashe ciki da Liberia, Saliyo da Sudan baya ga rawa yakin duniya da ke nuna ta cancanci wannan kujera. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya manna wa Najeriya lambar nasara don yadda ta iya shawo kan yakin basasa a takadirin lokaci da ya zama manuniya cewa ƙasar na da tasiri a duniya. An yi gwamnatoci da yawa kuma kowane gwamnati da ta zo Tana ƙoƙarin ta tabbatar da lafiyar ƙasan da jama'an ƙasan kuma kowa ya yi abin da za ka lura shi ne duk ƙasan da take tasowa tana da waɗannan ƙalubale tare da ita ba najeriya kaɗai ba duk ƙasan duniya akwai waɗanda suka yi shekara hamsin suna yakin basarsa. akwai waɗanda suke har yanzu ana yi shekara saba'in hamsin mu shekara uku muka yi kuma allah ya gani cewa an kalubi najeriya yanzu alhamdulillah an yi kokari an ci gaba shin wannan buri na najeriya zai cika a ƙarƙashin mulkin biden ko sai gwamnati mai shigowa nasura da mai kayan murar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar motar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan makon zai yi nazari ne akan irin bukatar da kasashen Afirka za su gabatar a wajen babban taron majalisun kasashen duniya kan sauyin yanayi da aka fi sani da COP a takaice wato Conference of Parties na 29 wanda a bana kasar Azerbaijan ta kasance mai masaukin baki da za a fara a ranar 11 ga watan Nuwamba. Sai kuma irin rawar da al'amuran sauyin yanayi za su taka a zaben Amurka na bana. Sunana Aisha Ma'azu. a ranar 11 ga watan nuwamba na watan gobe za a kaddamar da taron conference of parties na 29 wanda zai gudana a babban birnin kasar azerbaijan baku wanda bisa al'ada kasashe suna zuwa ne da bukatunsu lamarin da ɗan ƙungiyar kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya ce bana ma bukatar ta ƙasashen afirka kusan ɗaya ce da ta bara kin san daman shi wannan tsari na zuwa a tafi taron cop wannan conference ɗin da ake yi na kasashen da suka yadda suka sa hannu cewar sun yadda da tsarin shi kyoto protocol da kuma paris agreement da ake so a rage dumamar duniya zuwa 1.5 degrees celsius wannan duk wasu tsare-tsare ne wanda afirka da g77 da china duk kungiyar mu daya akwai african group of negotiators da su ne kowace kasa ma dai misali european group of negotiators da kuma sauran kasashe ko kuma lardi lardi shi wannan tsari ma da ake yi din ka san ma matsayi din kamar misali muryar baki daya da suke amfani da ita ta afirka magana ce ta batun samar da kuɗaɗe na gudanar da hanyoyin da za a kula da muhalli musamman ta ɓangaren sauyin yanayi da ake fama da shi sannan kuma sai fitar da tsare-tsare ko kuma dabaru na zamani da za a sake iya juriya da wannan abin da muka tsinci kanmu akwai adaptation da ya kamata da kuma litigation duk wayannan tsari ne wanda su aka fi ba muhimmanci a wannan abin matsayin na afirka kenan domin ƙasa ɗaya ba ta iya zuwa ta je ta ce ga abin da take so a mata dole sai dai sai sun haɗu amma dai abin da aka yi a kenya bara aka sa ɗan ba a kan ɓangaren samar da kuɗaɗe ɗin to yanzu ma bana abin da suka fi kula ko kuma suka fi yadda da cewar za a je da shi shine ɗin dai kamar magana na samar da kuɗaɗen da za a rinka kula da mu ƙasashen afirka domin abubuwan da suke faruwa da mu shi kuma mai sharhi kan al'amuran siyasa mazaunin amurka madakin samunaka garba suleiman krako ya yi tsokaci kan yadda batun yanayi zai yi tasiri a kan zaben amurka na bana wannan zaɓe da ake fafatawa tsakanin donald trump da kamala harris ya nuna al'amura da yawa wanda aka samu canje-canje a wannan karo da ake yi ana ta caccakan juna shi donald trump ta kai ga a wannan rangadi da ake na neman ƙuri'an mutane da ra'ayinsu ya ji takakka ya tafi wani jiha north carolina inda suka samu harikin helen wanda ta yi ta'adi sosai wannan guguwa na gidaje da dukiyoyi da rayukan mutane wanda yake da shi donald trump din ya je don ya musu jaje sai ya dinga caccakan gwamnatin joe biden cewa ba su zo sun yi wani taimakon da ya kamata ba ba su yi rawan ku zo ku gani ba kuɗin da ya kamata ma su bayar a tallafa wa mutanen da wani wannan bala'i ya aukawa sai suka kwashe kuɗin wai suna yin kamfen da shi wanda yake kuma an bincika ba daidai ba ne ba haka ba ne ba gaskiya ba ne ita kuma da ta zo kamala haris kwarin gwiwa ne ta ba su cewa in har allah sa ta ji zaɓe suka zaɓe ta za ta gyara musu abubuwa da ya lalace da taimakawa da za a yi na business da kasuwanci da economy din jihar za a musu tattalin farfadowa na arzikin jihar sannan wannan zaɓe na bana ya ɗauko wa'yansu abubuwa masu mahimmanci kamar gurɓacewar yanayi wanda yake algo lokacin ya yi iyakan bakin ƙoƙarin shi ya yi champion ɗin gyaran wannan gurɓacewan yanayi wanda donald trump ya zare amurka daga cikin wannan kungiya da ake gyaran uh, gurɓacewar yanayi to amma ita kamala harris ta ce za ta dawo daram damdam da amurka cikin wannan kungiya sosai su ci gaba da yi ko da yake joe biden shi ma sun iyakan bakin kokarinsu sun ci gaba da inda aka tsaya a nasa bangaren kuma farfesa adamu idris danko shugaban jami'ar babu ahmad da ke jihar kanan najeriya ya dora ne da barin bayanai akan tasirin da al'amuran sauyin yanayi za su yi a zaben na amurka na bana siyasar yanayi da ake ta ganganu a kai bana dai a cikin batutuwa na yadda shugabannin guda biyu musamman shi da trump da kuma harris suke ta bayani kai a gaskiya ba batu ne da suke amfani da shi ke jan hankalin kowa ba duk da cewa kowa ya san yadda america tintini take ta nuna ɗari-ɗari da shiga cikin baturan to watakila shi ne abin da yake jan hankali su nan manyan 'yan siyasa nasu suke a ɗari-ɗari da wajen maganganun amma duk da haka idan muka yi nazari tsakanin shi trump da ita harris za a lura cewa harris ta fi kusan nuna ƙarfin fahimtar yadda siyasar sauyin yanayi yake gudana a duniya shi trump an riga an san shi tintini ya kusan ya yi kaurin suna da cewa shi yana ganin ma abu ne kawai da aka kawo domin a zalunci jama'ar duniya ba batu ne da ya shafi kowa ba an san matsayinsa tintintini ita kuma harris ana ganin a cikin gwamnatinsa da take gudana na yanzu wato shi president biden ana ganin har ya sa hannu akan yadda yaƙi na yanayi zai gudana ko ko yake gudana a amurka so ana ganin dai a cikin su biyu ana ganin su 'yan democrat gaskiya sun fi ba da karfi da cewa za su yaƙi wannan harka ta yanayi duk da cewa ba su nuna cewa batu ne mai nauyin nauyi ba kuma idan aka kalli su mutanen amerika gaskiya wannan batu ba batu ne da suka yi na'am da shi ba yawancinsu suna kamar kyamatar harkar wannan yanayi to farfesa bai sallama da mu ba sai da ya kara da bayanai akan irin tasirin da ibtila'in guguwar hurricane milton da hurricane helen za su yi nan gaba akan al'amuran sauyin yanayi a kasar to amma idan aka duba abubuwan da ke gudana musamman a yanzu na yadda ake samun wannan guguwa ta hurricane in yan wata ɗaya biyu nan akwai manya-manyan waɗannan guguwa da aka samu wanda aka kira helen da milton guda biyu wannan da ya faru wajen georgia da north carolina da kuma ah, milton da ya faru a florida wanda ana ganin ya da hankalin jama'a to wannan bujurwa da wannan guguwa ta yi ya sa mutane da suna kallon cewa wannan batu na sauyin yanayi fa babban batu ne da ya kamata a ce ya shafi duk wani dan amerika kuma dan amerika sun wannan wanda mutane suna ganin cewa wannan hurricane da ya taso saboda irin yadda aka samu dumamar yanayi a can gefe na mexico saboda haka ya juya iskar da iskar ta yi karfi yadda aka samu manya-manyan wa'annan guguwa guda biyu wanda ana ganin rayuka sun salwanta dukiya mai yawa sun salwanta wato jihohi na georgia da north carolina ana ganin wajen sama da mutum 220 sun halaka to wannan dai ya sa duk wanda yake dan democrat yana nuna cewa wannan batu na sauyin yanayi harka ce da ya kamata a gwamnatance a kalle ta kuma a bata kima wanda wasu daga cikin 'yan democrat kama akwai wani suna na jay inslee gwamna ne na washington dan democrat ne yana faɗin cewa idan fa aka kalli harkar mamar yanayi a amerikawa babu inda za su je su tsira dole a kalli abun a kuma ba shi kima da yadda amerikawa za su sami cewa su ma sun samar wa kansu mafita domin yanzu duk lokacin da aka sami yanayi na ambaliya aka samu wuta ta daji duka ana danganta shi da batu ne na dumamar yanayi yadda ya shafi amerika to waɗannan dai suna gudana kuma su 'yan democrat gaskiya sun fi ba da nuni na cewa harkar dumama yanayi babban harka ce da kuma ya kamata a ce su amerikawa sun kalla in dai amerika aka sami yanayin da za su fara kallon wannan ana ganin cewa democrat za su sami goyon bayan su 'yan amerika fiye da ya republic Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba. Tuma To masu saurare lokaci ya yi da zan buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi. Kuma kamar yadda muka faɗa da farko a cikin shirin muna son jin ra'ayoyinku kan yadda 'yan wato akan 'yan takarar shugaban kasar Amurka waɗanda za a iya cewa sun bayyana wato manufofinsu yayin da suke kammala gangamin yakin neman zaɓensu. Lambar da za a kira kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili sifili kada a manta a fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya kafa a zuba lambar muna da kiranmu na farko a jihar yobe wake kan layi a yobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam. kuna tare da garba rigina da garin da to madalla menene ra'ayinka akan me yake bayani a muna magana ne akan wato a manufofin 'yan takarar shugaban kasa a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasa na amurka to mu dai mu ce allah ya sa su gama lafiya bakin shawarar mu kenan to madalla muna godiya kwarai da gaske Ba ta yi lafiya da garba ne a garin Bacci. to to madalla a kamar yadda muka faɗa wato muna so ne mu ji ra'ayoyinku da dangane da su 'yan takarar shugabancin amurka kamar akwai a tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican da kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat bari mu je jamhuriyar niger wake kan a niger wake kan layi a jamhuriyar niger na Nijar kana tare da mu? Yawwa wake kan lai. Na'am wa alaikum salam. Ina tare da umma mala Ali shugaban kula da Alifan Kudogon Bizu. Na'am. Ina tare da ku ina jin ku. Yawwa to sai a bayyana ra'ayi ka ji maudu'in da muke eh. magana akai. Ina da ra'ayi ga bisa ga wannan zabe na Amerika da ana ana ta yi za a yi. Eh. Allah ya kai mu rana talata. ga wata. To sabili da na ga alamu in ba an a sai ban ta takar tushi. da lalle ina ganin alamun wanda za ta kada tushe sabili da na ga wancan shugaban shugaban kasa na an tube son baki idan ka gana zai zartar yau ko tana baka an bayan ba za ta samun galaba na gode faru da yana umma mala ala da gudu gwamnati na wurin niger to muna godiya ba muna tambayar wake wai zai ka da wani ba muna magana ne akan manufofin su a kafa da ɗaya daga ciki a wato abin da ya shafi sha'anin baki bari mu je a jihar kaduna wake kan layi a kaduna alaikum. Wa alaikum. Haji Aisha da Kwantagor Haji Aisha. To muna jin ka a wake kan layi a Kaduna. A Kwantagor ko? Kaduna Kaduna da Yakubu kake magana da shi. To na Kaduna bismillah menene ra'ayinka? suna na yakubu da sabon wata wannan kiran waya daga nan garin kamar ya kuma ya kwatan ya kudu ya man kallo kalban nan na'am Eh, ni ra'ayina na farko na kuma farin ciki na ne da da sha'awa da yadda mutum siyasar amerika yadda ake tsayawa tsakanin ɗan kana ɗan itacen baki ko a bayyana ra'ayi a takaice ne ta ga ra'ayi ita kamar hari ya fi bani sha'awa kuma a ƙarshe na mata fata alheri to ni ina fata Allah sa irin wannan san amerika ya dawo mana kasar nan domin ci gaba nan ba garbi ba to muna godiya bari mu je kwanta gora da ba muke a kwanta gora na san yadda kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Niger. To injiniya a bayyana ra'ayi. Wato gaskiya muna da Amurka fatan alheri Allah shi sa a yi zaɓe lahiya a gama lahiya kuma Allah ya yi zaɓe na gari. Sannan kuma Allah ba da shugaba wanda zai kawo sitile tsakanin nunga da aka yi tsakanin Falasino da sauran ƙasashe. don haka Allah shi ba da zaɓi na gaske na ainihi Allah shi ba da lahiya da zama lahiya. To amin. Injiniya mai girma to malala muna godiya kwarai a injiniya da wannan gudunmawa taka sai a ci gaba da lalabar mu a biyu sifili biyu tara takwas sifili wa alaikum salam a nasarawa ne wake kan layi daga nasarawa Malam Muntala suna na shafa ne kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa muntala sanda yi. To sani da kokari a Juli na gaishe ka. <laughs> gaskiya ni ma Allah gaishe shi Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya samu gama da wannan duniya lafiya. To amin to a bayyana ra'ayi akan maudu'in mu. Wato ina yi ma Amerika fatan alheri ka san eh, ƙasa mu dai Najeriya mun ce muna koyi ne da Amerika amma abun da muke kira ga mu 'yan najeriya mu shine su yi koyi da amerika inda da gaske suke yi kuma muna musu fatan alheri wannan zaɓe da za su yi allah ya ba waccan nan mata nasara kuma allah ya sa a zauna lafiya a wannan ƙasa a yi zaɓe lafiya kuma a gama lafiya allah ya tabbatar da alheri kuma allah ya sa mu gama da duniya lafiya. to madalla muna godiya shafali a ah, bari mu je zamfara wake kan layi a zamfara. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah kuna tare da Aminu dan Fulani ta zame kwatar Zamfara. Na'am. ina kira ga waɗanda suke takarar Amurka to ina kira gare su duk wanda ya lace zaɓe don Allah ya ba shugaban ƙasar ta Najeriya shawara To, ya ba shi shawara kawai. Wadda ya tsadar rayuwa, tsadar rayuwa da muke fama da ita ya kamata su ba su shawara domin ya sauƙa man fetur domin matsalar man fetur da ya kawo muna wannan halin da muke ciki yanzu wannan. To Madalla to muna godiya bari mu je babban birnin Najeriya Abuja wake kan layi daga Abuja. Masha Allah Murtala barka da wannan aiki ina godiya sosai sunana Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To madalla mallam Usman a bayyana mana ra'ayi. To alhamdulillah a gurguje gaskiya muna nuna murna da farin ciki Allah Ubangiji ya ba da nasara kuma idan an samu nasara da wanda ya lashe muna taya shi riko wanda bai samu ba ya yi haƙuri kuma muna son duk wanda ya ki wato ya taimaka muna mu ma 'yan Najeriya ba mu gudunmawa wato mu haɗa kanmu gaba ki ɗaya Allah saka maku murya Amurka na gode daga Usman Dan Fulani a rana Abuja. to madalla malam usman dan fulani muna godiya kuma kai ne kiran mu na karshe a cikin wannan shirin muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira mu da ma waɗanda suka yi yunkurin kira ba su samu ba To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu ta koma shigowa da labarai amma wannan karon a takaice. ta murtala a takaicen an ci gaba da barin wuta a wurare daban-daban a gabas ta tsakiya a yau alhamis inda aka kashe akalla mutum goma sha shida an kashe mutane biyar a arewacin isra'ila da jirage marasa matukan da aka harbo daga lebanon cikin mutanen da lamarin ya rutsa da su a isra'ila har da wani manomi da ma'aikata daga kasashen waje su hudu a cewar hukumomi lebanon ta ce wani harin isra'ila ya kashe akalla mutum takwas cikinsu har da ma'aikatan lafiya a kudancin kasar ma'aikata sun ci gaba da neman gawarwaki a cikin motocin da suka makale da gidajen da ruwa ya mamaye a ranar alhamis yayin da mutane suke kokarin ceto abin da za su iya daga gidajensu da suka lalace bayan mummunar ambaliyar da ta auku a kasar spaniya wadda ta laƙumi rayuka 158 wanda aka tabbatar da mutuwar 155 a cikin wannan adadin a yankin gabashin valencia kawai ƙawayen amurka na turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar kasar wanda duk wanda wato dan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuransu ba sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan donald trump ya sake komawa fadar white house zaben na zuwa ne shekaru biyu da rabi tun bayan da rasha ta fara mamayar ta a ukraine wanda washington kadai ta ba da kaso mafi girma na tallafi don kare kiev akwai ayar tambaya akan ko amurka za ta ci gaba da bada wannan tallafin idan trump ya yi nasara sannan wani irin goyon baya zai baiwa kawayen kungiyar neto baki daya gwamnan yankin arewa maso gabashin yankin kharkiv da ke ukraine yau alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da rasha ta kai wani harin mizal da ya afka wani gida da mutane ke zama to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai julie ladas gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu chang shangang murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.